maza da mata na kusa da na nesa gaisuwa ta musulunci gare mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiyar mu ga Allah madaukakin sarki ta farko da ta karshe lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu hukmu wa ilayhi turja'un wanda ya bamu dama na haduwa a yau 29 ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina ashirin da biyu kenan ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya saboda kammala karatuttukan da muka yi a wannan wata mai albarka na alkur'ani da tafsirinsa da kuma waɗansu darussa na musamman saboda munasabar wannan wata na wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi wanda a yau din nan da yardar allah muke kammalawa waɗanda suka saba jinmu ko saba ganinmu sun ganmu kullum muna yi a cikin ɗaki yau kuma allah ya ta mun fito ga muna mun sake dawa masallaci innan lazi faraga alaikal qur'ana la duka ila ma'ad Allah ya ƙara cika mana ni'imarsa ya ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya a dukkan ƙasashen musulmi Allah ya ni'imta dukkan yankuna na musulmin duniya da irin abin da ya ni'imta mu da shi na samun sauƙin wannan jarabawa da yadda Allah zai sa kowa ya sake komawa yadda da yake bayan samun sauƙi na wannan annoba. muna amfani da wannan dama muna marabtar dukan waɗanda suka samu halarta kamar yadda muka saba a ranakun ƙarshe muka zo rufewa muka ɗan taɓa karatu kaɗan ko kuma wani abin da ya sawwaka na tambayoyin da aka rubuto mu amsa sannan daga baya sai mu yi jawabai sannan a ƙarshe kuma sai mu yi addu'o'i wa juna da kuma dukkan waɗanda suka nemi a yi musu addu'a da ma waɗanda ba su nema ba sai mu haɗa kanmu da dukan al'ummar musulmi mu yi wa juna addu'o'i sai kuma mu rufe mu tashi sai in Allah ya kai mu kuma shekara mai zuwa to kamar da doka sani a wannan shekarar mun kammala karatun suratu yunus da suratu hud alaihi salam amma dan abin da ya rage na kwanakin sai muka tara tambayoyin da aka yi ta rubutowa muka yi ta amsa su to yau ma dan abin da za mu taɓa kenan waɗanda suka samu damar jin tambayar su ta shiga to shi kenan falyahmadullah wanda kuma Allah bai sa sun samu shiga ba wanda su suka fi yawa sai su yi haƙuri sai in Allah ya haɗa mu a wata munasaba haka za mu fara da tambaya ta farko ta wanda yake tambaya akan matsayin azabar kabari da kuma yaya za a ce za a yi wa mamaci azaba bayan in an sa shi a kabari zai zai rududduge in ka tona kabarin ma ba za ka gan shi ba wannan al'amari ne da ya shafi gaibu Allah kuma ya umarce mu da yin imani da gaibu gaibu shine abin da ba ka gani ba ka ji kuma abubuwa na alhawas ba sa iya tabbatar da shi su ne abubuwan da organs of senses ba sa iya tabbatar da shi ta hanyar ji gani tabawa sansanawa kuma kamancin wannan amma kuma a ce yana nan wannan shine gaibu a musulunci kowa ya san akwai gaibi imani da Allah ma gaibu ne ba wanda ya taba ganin Allah imani da mala'iku gaibu ne ba wanda yake ganin su imani da ranar kiyama gaibu ne ba wanda ya ga yadda za a yi wanda suka je ba wanda ya taba da labarin ga yadda can yake kai har annabawa ma imani da annabi sallallahu alaihi wasallam gaibu ne ai baka taba ganin hotonsa ba baka taba jin muryarsa ba babu wani abu na alhawa da yake iya tabbatar maka da annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu amma ka gaskata shi wannan shi ne ake ce al'imanu da gai to ɗaya daga cikin imani da gaibi shi ne imani da ranar kiyama yana ɗaya daga cikin rukunan imani to ɗaya daga cikin rukunan imani da ranar kiyama ka kai imani cewa akwai azabar kabari akwai kuma ni'imar kabari kamar yadda a lahira za a sa wasu a aljanna za a sa su wasu a wuta ai ba da hankali ake iya auna wannan ba sai da imani da gaibi haka shi ma wannan za ka yi imani da gaibi in aka zo shiga aljanna an ce wannan mutumin da ya mutu aka binne ya rijigen shi ne za a shi a aljanna ka yarda shi za a shi a wuta amma ina yake to yadda ka san baya nan za a dawo da shi a shigar da shi aljanna ko wuta haka za ka yarda da cewa za a iya masa azaba a yanda yake din kai ne kake gani baya nan amma shi ya san yana nan kuma shi yana ji cewa yana nan amma dai kawai baka ganin sa saboda ƙasa ta cire shi wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna wal jama'a akwai wanda ba su yarda da wannan ba amma duk aƙida ta ahlus sunna sun yarda da cewa azabar kabari gaskiya ne saboda ya tabbata alqur'ani ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya tabbata alqur'ani akwai fadin Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yake yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance na tabbas a nan duniya da lahira sannan Allah yana tabar da wato azzalumai su ba sa samun wannan tabbas ɗin shi ne malamai suka ce kamar yadda ibnu kasir ya rawaito an rawaito shi ma daga albara ibn azi cikin sahih muslim cewa wannan yana magana akan azabar kabari ne da kuma tambayar kabari da kuma ni'imar kabari da za a yi wa mumini da kuma azabar kabari da za a yi wa wanda ba mumini ba haka kuma faɗin Allah ta'ala annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab nan ma <clears throat> magabata suka ce yana magana ne akan wato azabar kabari da za a yi wa mutanen fir'auna da shi da waɗanda suka bi hanyarsu tun a cikin kabari za a yi ta musu azaba a barza ko in an je kiyama kuma sai a sa su su yi tazarce a cikin wuta kamar da kuma ya tabbata a cikin hadisin na na asma'u bintu abi bakar yar uwar na aisha <clears throat> Allah ya kare da a gare su gaba daya yana cikin sahih bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum <clears throat> yace lalle ne an mun wahayi cewa lalle za a muku jarabawa a cikin kabarin ku jarabawa wanda za ta sa wani ya samu mai kyau wani ya samu mai muni to kaga wannan biyu yana tabbatarwa sannan batun shakkar da mutum zai iya ji cewa in ka tona kabarin ko da gawar tana nan ai ba za ka gan shi yana jin azawa kuma ba za ka ga alamar kansa yayi yi mono saboda an dake shi da guduma ba kuma ba za ka ji ya ihu ba ta yaya ake tabbatar da wannan wani ana tabbatar da shi ta hanyar in dai kai mai hankali ne ka ba ka kai da wannan in manzon Allah ya faɗa saboda wanda bai kai manzon Allah ba ma zai iya ja maka maganar da baka kai wannan ba kuma ka yadda yanzu muna gane da ku a nan masallacin ga wani a can a baya yana kwance wanda yake kwance din nan sai an jima can sai ya tashi a firgice sai ne ce ya dai sai ce can ai wallahi na gani zaki ya biyo ni zakin nan da ya biyo ni a guje sai na jirka daga kan dutse sai na fada a ruwa sanyin da na ruwan mai sa na firgita na tashi za ka ce karya yake yi amma gaskiya ne tun da za ka yarda da irin wancan labarin ka san da gaskiya ga kansa a can amma kai baka gani ba ka san da gaske ne je ba kuma ba wani zaki amma ba karya ba ce to ballantana irin wannan labaran da manzon Allah sun salama ya bayar sannan kuma sai mai tambaya ta gaba take cewa wata ce ta faɗi sunanta daga lagos take cewa mijinta ya ya mijinta da ita dukansu a wajen din ɗinsu da aka auna an samu cewa dukansu za su iya haifuwar yaro mai sikila to sai likitoci suka ba shi shawara cewa sai suka haifi yaro ɗaya sai na da sikila sai suka ce tsaye da haifuwar kar su sace haifuwa saboda wannan dalilin don kar su sace haifuwar yaro mai sikila shine take tambaya cewa ko haka ya halatta eh haka ya halatta ya halatta a dakatar da haihuwa saboda dalili na wato cuta ko cutarwa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darar wa la birar ba cuta kuma ba cutarwa karkashin wannan ba cuta ba cutarwa din malamai suka ce tana koyar da abubuwa guda hudu ne na farko shine wato daf'ud darari almutawakka a yi ƙoƙarin tare cuta kar cutar ta faru in ba ta faru ba shi yasa ya halatta a yi rigakafi shi yasa ake wannan social distancing din ai baka riga ka kamu ba amma za ka yi ne don kar ka kamu wannan shine daf'ud darar almutawakka wannan hadisin da yace la darar wala dirar ya shafe shi na biyu shine raf'ud darar alwaqi cutar da ta riga ta faru a yi ƙoƙarin rabuwa da ita shine wato kamar yanzu na magana yaro din a wancan yaron ba a riga an same shi ba ma kama ana tsammani ga hanyar da za ta iya sa in an same shi zai zo da kaza sai a tsare kar ya zo ya cutu ko kai ko kai ka cutu sai ka tsare ga wancan kamar yadda kai riga rigakafi kenan wannan kuma abun ya riga ya faru sai a sai a hana shine kamar cuta ta kama ka kai magani kaga wannan cutar ta riga ta faru kenan za a yi kokari a rabu da ita gaba daya sai abu na uku shine cutar ta faru kuma ba za ta ji magani a rabu da ita ba to shi kuma sai a yi takalilu daras almuta'azziru rafuhu wato cutar da ba zai yiwu a rabu da ita ba sai a rage karfinta shine kamar mutumin da yake da cutar kanjamau misali in babu maganin da za a abin nan sai a bashi maganin da zai sa ya zauna lafiya da ya kaza ba kuma a tsawaita kwanan da gurgurun abin da Allah ya kaddara masa na rayuwa ko kuma wanda yake da cutar kansa ba magani amma sai a sa masa pain killer saboda ya daina jin raɗaɗi zuwa ranar da zai mutu amma dai an rage masa an taimake shi wannan duk shine cutar da ba za a rabu da ita ba sai a rage ta yana cikin ladarar wa lagara. sai na ƙarshe shine taqdimu darar al-asghar ala al-akbar ba zai yiwu a rabu da ita ba kuma ba zai yiwu a rage ta ba to sai a ɗauki wadda ta fi sauƙi cutar sai a bar wadda ta fi tsanani in dukansu cuta ne bayan da aka yi dole sai an ɗauki ɗaya to sai a ɗauki wanda fi sauƙi da irin wannan da kuma waɗansu malamai sun ba da fatawar halalcin yin sallah a ƙasashen da aka ce a yi sallah da distancing wannan ya tsaya a nesa wannan ya tsaya a nesa da kan ai ba sallan ne gaba ɗaya bara a fito waje ba kowa sai dai a gida to yanzu da aka ɗan samu ɗan yi sauƙi amma da ya kai yadda za a haɗu ba sai aka ce a fito amma kar a haɗu da fitowa kar a haɗu da rashin fitowa gaba ɗaya wanne ne dama dama to sai a ɗauki dama dama sai a bar wancan ɗin an fahimta saboda ba zai yiwu a rabu da abun gaba ɗaya ba to sai a ɗauki iya wanda ya samu wanda ya fi sauƙi kenan da wannan ne yana ƙarƙashin cikin lagara wa lazara haka ana iya yin wannan kamar yadda malam ibnu usaimin ya yi dogon bayani akan wannan da yayin da wata mace ta tambaye shi makamancin irin wannan tambaya sai mai tambaya ta gaba tana tambaya cewa tana jinin haila amma kafin ta fara sai ta fara ganin wani ruwa wanda bai zama jini ba kamar brown ko baki sannan in ta zo gamawa ma haka duk wannan yana haɗe da hukuncin jinin haila ne duk abin a cikin kwanakin jinin hailan da kika saba ne kika gani to shi ma hukuncin san hukuncin jinin haila ne saboda saboda hadisin ummu atiya kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhuri shay'a bayan an gama haila duk irin wannan ba ma kirga shi in jita mafumin sa shine in a cikin kwanakin haila ne ana kirgawa da shi kin amma in kirga kin gama tsarki ya wuce kuma sai kika ga irin wannan to wannan ba za ki kirga shi ba baya cikin haila sai dai in ya zo a cikin kwanakin ko a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe mai tambaya ta gaba yana cewa na taɓa faɗan wani abu mummuna a kanka don Allah ka yafe mu na yafe maka ba kai kaɗai ba ma duk wanda ma yake da irin wannan ba ma sai ya rubuto ba tun kafin ka rubuto ma na yafe maka ni ba na fata Allah ya azaba wani saboda ni in dai akan ni ne wallahi Allah ya kai kowa ba na biyar shi ne wanda yake cewa ya halatta wanda yake da sauko ya yi amfani da kwaya ko wani mai don gashin sai fito ɗaya eh, ya halatta mutumin da yake da wani abu bai da gashi malamai suna cewa hadda mai shagiri ma in yana so ya yi bai da shi bai zama maka dole ba amma in kana so sai ka shafa wani abin da zai sa ya tsiro saboda kana so ta wannan ya halatta ha kuma ka sa don gashin ya ƙara tsayi shi ma wannan babu laifi mai tambaya ta gaba yana cewa yana da aboki wanda sana'arsa sai da jarida wani mai rubuto daga kaduna yake yana da aboki mai sai da jarida sai shi kuma sai dan bashi sa wai na kudin sabis dinsa akan ya sa jari a cikin harkar sai da jarida sannan shi kuma ya ce da shi zai rinka bashi dubu biyu kowane sati ya ce masa a harkar jarida babu asara domin ko ba a saya ba in ka je za a canza maka so shi ne yake cewa haka ya halatta yana jin tsoron kar ya ba bisa ga bayanin da kai nan ina fahimta cewa ya halatta wani abin da kuka yi in dalili ya sa an jawo an samu asara kai ma sai ka yi asara amma in dai babu asara yana da iya kiyasin nawa ne yake samu a lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai ce maka zai rinka baka kaza wannan ya halatta kai dai kawai mai wa abin da ya ji tsoro shine a shari'ar musulunci ba a babu tabbas akan maganar riba da faduwa saboda al-ghurmu bil akwai riba akwai faduwa a duk kasuwanci to amma ana iya sa tsammanin cewa za a yi ta samun kaza amma ba a ce tabbas ba duk wanda ya ce maka kowane wata zai baka kaza dole ko kowane sati za a samu kaza dole wannan zai iya shiga cikin babi mai yiwa na wani ta'amulin da bai halatta ba saboda kowace kowane samu akwai rashi a ciki sannan duk wani rashi kuma ta yiwu a samu samu a ciki to shi wannan da yake faɗa tun da ya faɗi dalilin sannan kuma a ƙarshe ma ya ce ya ce masa fa amma in an samu faɗuwa wata rana dalili ya jawo kai ma har da kai wannan shi kenan ya halatta mai tambaya ta gaba yana tambaya cewa wani ya ce dangane da karatun da kai akan waliyai ya ce ai akwai wani akwai wani malami shine katimul auliyai wannan ba gaskiya bane babu wani malami shi katimul auliyai saboda Allah madaukakin sarki ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce waliyan Allah ba sa da tsoro kuma ba sa da fargaba ba sa da kuma bakin ciki sai Allah ce wanda suka yi imani kuma suke takawa sun kare ne ba su kare ba wani malamin da zaka ka nuna ka ce daga kansa an kare takawa ko an kare nagarta kuma a cikin karatun mun faɗi siffofin waliyan waɗanda yake iya sa ka gane wani wali don haka kai ma ina fata kai ma mai tambayan Allah ya sa kai ma ka zama wali duk wanda yake maka ba wani waliyi sai wani koshe shi a'a wannan alkur'ani ya kare ta maganarsa sai yake cewa ya halaccin auren mace yar bid'a dangane da tarbiyyar ƴaƴa da sauransu dangane da bid'a mun sha bada amsa cewa ka auri mace yar bid'a ko mace ta auri namiji dan bid'a ya ya danganta da wace irin bid'a ce bid'a kana biyu ne ai kamar laifi ne akwai mai fasikanci fasikancin ya fito fili kuma ya iya kai shi ga wato durmiya a ciki da kuma wanda yake fasikanci amma na gama gari to haka ne maganar bid'a ma wanda yake bid'a da ka bid'a ta kafirta shi wannan ba za a aure shi ba saboda Allah ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu duk wanda yake bid'a da ta kafirta shi kaga ya kai ga shirka kenan haka kuma wanda take bid'a da ta kafirta ta ita ma haka ne wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna wannan kuma wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu don haka amma in bai kai ga haka ba to wannan ba zai zama akwai laifi ba idan mutum ya ga wata yar bid'a ko yar wani dan bid'a amma bid'ar da bata kai abin nan ba ba a ga yin sunna tsanta to ai samun daidai cikakke da ba wannan kan sai a hankali za ka sai a ɗauka sai a lallaba da ɗan nasiha da waye ne har ka zo ka ƙara gyarawa haka shi ma tana iya aurensa a haka in za ta iya gyara shi to amma kamar yadda na sha faɗa wannan fa babin ya halatta ne ba babin ya kamata ba yawa ya halatta ne don ka aura ba za a ce auren ka bai yi ba ko kuma ka yi haramu amma ya kamata kan shine in kai alu sunna ne ka nabi yar daidai da kai saboda kar ma a zo ana samun matsala in ke alu sunna ce ki nemi alu sunna daidai da ke ko kai ka auren da yarka ga alu sunna don kar a zo a samu matsala mai tambaya ta gaba yana cewa mutum yana iya yana da mata hudu sai ya saki daya zai iya tsara aure kafin ta yi idda malamai sun yi ijma'i cewa in kana da mata hudu sai ka saki ɗaya daga cikinsu saki raji'i shine saki ɗaya ko biyu wanda ake iya kome to in ka ƙara wata matar ta zama mata biyar kenan saboda duk wanda ya wanda ya saki mace to aure bai mutu ba aure ya su ne in dai saki ɗaya ne ko biyu tunda kana iya dawo da ita ba sai an sake ɗaurin aure ba ta ga nuna wancan auren bai mutu ba in ka ƙara wata ka zama mata biyar kenan mata biyar ko bai halatta ba saboda hadisin gailan ya musulunta yana da mata goma annabi ya ce saki shida ya rike hudu inda biyar sun halatta da sai ce saki biyar an ba shi gyaran ɗaya kaga ba zai yi ba dole sai dai hudun nan kaɗai sannan kuma a inda suka yi saɓanin shi ne idan saki uku ne ita nasa ya ƙare ba dawo to shi wannan kana iya ka ƙara wata kafin ta gama idda ko kuma a'a dole sai ka zauna ka jira waɗansu malamai suka ce wato shi ma ya haramta sai ka jira ta gama wannan shi ne masabar hanabila da hanafiya amma wasu cikin malaman malikiya da shafi'iya su suka ce ya halatta tunda ai talaqun ba'in ne ba wani abu tsakaninku da ita babu wani haƙƙi za ka iya kama su kuma waɗannan da suka haramta ɗin kamar malikiya suka ce a'a itiyadi kuma suka ce ko da ka saki mace saki uku ai akwai wasu abubuwan da suke iya raguwa tsakaninku ai ko mace saki uku ka sake ta idan akwai ɗa a tsakaninku in akwai ciki za ka ci gaba da riƙe ta wa in kunna ulati hamlin fa an fi uwa alaihin hatta ya bana sannan akwai ɗa za ta ci gaba da riƙe ɗan akwai alaƙa tsakaninku suka ce in dai ba alaƙa ta ƙare gaba ɗaya ba ta hanyar idda ta ƙare kawai kar a yi wannan ni a gani na ɗan don dai ka jira a yi jini uku ya kamata ka haƙura ka jira kar ka zo ka shiga cikin saɓanin malamai sai ke tambaya wannan jumla ta lafakar ba'adar ilmi hadisi ne ban sani ba sai wani tambayarsa ta gaba shi ma ban sani ba mai tambaya ta gaba yana tambayar cewa wai ya sadu da matarsa bayan ta gama jinin haihuwa kafin ta yi wanka menene hukuncin haka hukuncin hakan shine haramun ne bai halatta ba saboda Allah ce wala buhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna wannan kuma ya hada jinin haila da jinin biki kiyasa zaka in mutum matarsa ta gama haila ko duk wani abin da zai sa dole sai an yi wanka ba zai kusance ta ba sai bayan ta yi wankan don Allah ce fa'ida ta tsahara sai sun yi wanka fa a kafin mutum ya dawo gare ta tamam mutum ya yi hakan ba inda kuskure ne shi kenan ya wuce in kuma da gangan ne mutum ya istighfari ya tuba amma ba wani penalty in mutum ya sadu da matarsa tana cikin jinin bata gama ba to shi ne akwai penalty ya ta sadako bi dinarin aunin su dinar amma in dai ta gama ne bata yi wanka ba ne to wannan sai dai mutum ya da istighfari kuma kar ya kara mai tambaya ta gaba yana cewa menene alamun da annabi ya bayar da za a gane boka ne wannan ko kuma mai jinya ne saboda mukan je wajen ko malamai ko wasu da neman magani amma ba ma iya rarrabewa wannan tambayar tana da muhimmanci yanzu harkar bokanci ta zo ta kwaɓe da harkar rukiya ko harkar masu bada maganin gargajiya wani daga maganin gargajiya zai zarce kuma sai fara wani abu na bokanci wani daga rukiya ba ta sunna kuma zai zai zama boka ko ya sani ko bai sani ba to kaɗan daga cikin alamomin da ake iya gane boka daga cikinsu ko wanda ya kauce hanya ko da bai zama boka ba yana sansa na bokanci ga goma daga ciki na ɗaya shine duk wanda ka je wurin shi sai ya tambaye ka sunanka da sunan babanka ko mamanka a wani abu a kai saboda a shari'a wanda ya zo neman magani kawai a bashi magani amma ce me sunanka me sunan wanenka me sunan yarka me sunan mamanka wannan a kone abu ce alama ta biyu ita ce mutum ya tambayi ka kawo wani abu na bangaren jikinka ko bangaren jikin wani ko gashi ko farce ko takalmi ko hancin takalmi ko filon da wani yake kwana ko naka wannan ma akwai alamar bokanci a tare da shi na uku shine ka ji yana karanta wasu abubuwa da ba qur'ani ba ba hadisi ba ka ji yana tofi ko yana karanta waɗansu abubuwa na mushawadat akwai wanda suke amfani da kaji suna ce ya rauka ya ili ya wane ne sunan waɗansu aljanu ne to wannan duka yana daga cikin alamu na bokanci ko mutum ya shiga ko yana hanya alama ta gaba ita ce mutum ya nemo wani abin da a galibi ba zai yi ba kuma ce ka kawo a ce ka kawo hanjin kiyashi ko ka kawo kitsen kuda ko ka kawo azzakarin kifi na miji duk aka suke yi in ka ce baka da shi sai ce to ka kawo kuɗi a kawo ko a sa wanda zai nemo hanya ta gaba ita ce ka ga yana magana da wanda kai baka ganin sa akwai bambanci tsakanin mai rukiya ta shari'iyya ya zo ya karanta alqur'ani aljani ya magana su yi magana da shi wannan manzon Allah yayi ai sahabbai sun yi amma mutum ba rukiya ba komi ba yana ciki sai je aji yana magana da wani a gefe ai na da ake kuma kuna ji yana magana ta bakin mara lafiya amma ku ba ku ji wancan ba ko ba shi ba sai ku je na ce na'am eh za a yi yanda eh ya ce a ce muku kaza shi kadai yake ji to na akwai alamar bokanci alama ta gaba ita ce a ga yana amfani da wasu abubuwa masu wari ko abin da mutane ba ta so duk yawancin abubuwa da ake amfani da su na shari'a ai za ga abubuwa masu kamshi ne amma ka ga ka je wurinsa ka ga kazanta ko ka je wurinsa ka ga yana da wari ko yana wani hayaki mai wari ko baka wani hayaki mai wari ya ce ka je kai amfani da shi ko wani abu mai kazanta ko a je a yi kaza a bola ko a hada da wani abu na kazanta ko a banɗaki duk wannan suna daga cikin alamomi tun da aljanu shedanu suna son irin wannan abu abu na alama ta ta bakwai ita ce ka gaina yawan yabon kansa a za mu ya wannan za mu gama karka damu karki damu wannan an gama kaza duk mai yi na gaskiya yana dogara ga Allah ne yana ce in Allah ya yarda amma duk wanda yake nuna shi shi ma zai iya kawai to wannan ma alama ce ta bokanci daga cikin alamomi akwai wato ya sanya maka sharuɗa masu wahala sharuɗa wanda zai wahala ka iya ce maka karkasha a lokacin kaza karka sha a lokaci kaza ko kuma in ka sha karka yi abu kaza karka waɗansu abubuwa da zai takura maka kamar na taɓa bada labarin wani mutum da na ɗage mata hanya na ɗauko muna tafiya ba zan faɗi ƙabilarsa ba amma ya shiga cikin mota sai kawai motar sai ta ɗauki wari ni ko ba na son yi tafiya ne kaɗai sai kawai na ji wari ɗoyi sai na ɗauki turare na fesa ina fesawa wallahi ina gudu a mota ɗari da ashirin sai buɗe ƙofa zai fita ya tashi zai ja mana hatsari na samu dai da ƙyar Allah ya sa na tsaya na ce yaya ya ce ai ka karya mun asirina ai asirina ba turare ya rasa sa wani abin ya fita ya ja shi ashe wannan warin ne yin wani ne ya sa shi yana ta bauta a banza to kaga wannan yana daga cikin abubuwa irin na boka sannan alama ta ta goma ita ce wato ya umarce ka cewa ka je ka binne wani abu ko ce maka ka je kofar gidan wani ko gindin bishiya kaza ko cikin dare mai duhu ka je ka binne abu kaza wanda bai na cikin alamu na bokanci sai alama ta goma ita ce mutum ya hana ka wani abu na addini wanda shine kamar mataki na ƙarshe wanda duk bokaye suna irin wannan duk wanda ka kaga ya yi imani da boka sosai sun yi nisa sun haɗu to wallahi za ka samu cewa a cikin salloli akwai wanda baya yi ko a cikin alola akwai inda baya wankewa ko kuma a cikin azumi akwai ran da za a ce banda na rana kaza ko a cikin zakka ya yanke abu kaza duk wani abu ne na Allah sai a rage wani bangare saboda bauta wa aljannin da shi zai yi aikin sai ce shi ko bai yadda ba sai kai kuma in zaka bar abu kaza na addini to kaga wannan kuma ƙarshen bata kenan Allah ya tsare mu wannan da kuma waɗansu su suna daga cikin alamu da zai iya sa ka gane cewa idan wani boka ne wanda ya kauce hanya mai tambaya ta gaba yana tambaya mace ce tana cewa mijinta fasiki ne wanda fasikancinsa ya bayyana a fili kuma ita kuma sai yana ta ita ma ta ce ni kuma na rantse da Allah ni ba fasika ba ce ta ce ta yi iya abin da za ta yi don ya rabu don ta rabu da shi abin ya gagara to yanzu kuma ta tsane shi har tana ganin cewa tana so ta ƙaurace masa a shimfiɗa shin za ta iya haka ko kuma in ta yi za ta faɗa fushin Allah wannan matar baiwar Allah ce da alamar nagarta da take haɗa guda biyu na farko tana tsoron ta saba wa Allah da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗinsa sai ta ki mala'iku za su ne mata tana kuma tsoron kuma ta ci gaba da zama da shi kuma tana zama da fasiki illa an yakuna fasiqan fa jibu hijiranu ya kamata ta rabu da shi amma kuma ta rasa yadda za ta yi da ta kasa rabuwa da shi za ta iya kaurace masa kaurace wa miji a wurin kwanciya da farko dai kun sani wannan haƙƙi ne na ma'aurata wajibi ne akan namiji ya biya bukatar matarsa in ta nema wajibi ne akan mace ta biya bukatar mijinta in ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi tsinuwa akan matar da ta yi wulaƙanci wa mijinta lokacin da ya neme ta to amma kuma malamai suka ce wannan ya shafi mijin da shi kuma ya rike dokar Allah ne kuma ita ma bai cutar da ita ba sun ce idan miji yana cutar da matarsa to ita ma Allah ya ce waje sai ya sayyi'atun mithluha in an maka kai ma karama kamar ya hana ta abinci to ita ma tana iya hana shi bukatarsa ya hana ta wani abu na haƙƙinta wanda Allah ne ya ce a bata ba wanda ita ta ce a bata don kanta ba wanda Allah ya sa haƙƙi ne to don ta hana shi ba ta yi laifi ba ina fata an fahimci wannan to sai suke haɗawa kamar malam ibnu usaimin ya ce in mutum laifinsa ya yi yawa ta yanda matar tana gani za ta iya kora shi ya gyara laifin ta hanyar ƙaurace masa tana iya haka yanzu fasikancinsa ya yi yawa misali yana neman mata a fili zai iya zuwa ya ɗebo mata cuta sai ta ƙaurace masa saboda haka wannan ba ta yi laifi ba a wurin Allah ko kuma yana shan giya sai ta kaurace mata ta hanyar in ta yi in na ce giya giyar da ta fi muni a yanzu ita ce kwaya irin wanda suke shan kwaya ko suke shan wiwi wanda ya mafi muni ma akan giyar da take cikin kwalba to yana wannan ta hana shi ta masa nasiha ya iya bari sai ta kaurace masa da niyyar hakan zai iya gyara shi in ta ga zai iya gyara shi to ta yi haka kuma ba ta yi laifi ba amma in ta san ba zai iya gyara shi ba zai iya sa ya koma ko ya kullo da wata da wani laifi kamar yana shaye-shaye amma baya neman mata ita kuma in ta hana shi zai koma neman mata to kaga wannan kuma an yi ba a yi bakin to wannan sai ta auna ta ga in akwai maslaha zai iya gyara shi saboda Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushudan aw i'radan fala junaha ma an yusliha bainahuma sulha in zai kawo sulhu sai ta yi in kuma ba zai kawo ba to ba za ta yi ba amma rabuwa da wannan miji in dai fasikancinsa ya bayyana fili babu laifi a wurinki za ki iya neman hanyar da za ku rabu sai ki bi ta hanyar da shari'a ta faɗa ko ta hanyar iyaye ko kuma ta hanyar kotun musulunci sannan wannan abin da na faɗa baya nufin cewa bai halatta a zauna da fasiki ba idan dai fasikin da fasikancinsa wato bai yi tsanani ba saboda ba wani mutum ma'asumi a kowa ma yana laifi baya nufin cewa don miji yana laifi wajibi ne ta rabu da shi ko da yana laifin laifin yana kansa bai shafe ta ba an fahimta laifin da ya zama dole ka rabu da namiji shine yana shirka kamar yanzu magana zuwa boka da muka yi ko kuma baya sallah gaba daya kaga wannan kafirci ne to wannan dole ta rabu da shi ko tana son sa haka za ta hakura ta rabu da shi amma dole yana dan shaye shaye tana yi ana addu'a wata rana zai mata dukan ya in ya sha in za ta iya hakuri ba shi kenan ba soyayya ce ai sannan sai wannan mai tambaya yana cewa shi a mata jam'i tsakanin aya ta sha bakwai a suratul yunus da aya ta sha ɗari da sha hudu a suratul baqara da ta ɗari da arba'in abin da yake nufi shine ayoyin da suka kawo faman azlamu da waman azlamu a cikin suratu yunus Allah ce faman azlamu mimman yasra ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun a cikin suratul baqara kuma ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yunkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha sannan ta 140 din ita ce wa man azlamu mimman katama <clears throat> shahadatan indahu min Allah to waɗannan ayoyi da suka kawo maganan faman azlamu sai ga kamar an faɗi abubuwa daban-daban nan ya ce iftara ala Allah kadiban nan kuma ya ce mana a masajid Allah ya za a haɗa su Allah ya ce wane ba wanda ya fi zalunci sai wannan to wanne ne ya fi wannan tambaya ce muhimmanci ga ɗalibin ilimi mai karanta Qur'ani abin da zan gaya maka shine wannan wa man azlamun ba ma wannan guda uku ne kawai da ka kawo ba a cikin alqur'ani har guda goma sha biyar ne amma dukan su in ka haɗa su suna haɗuwa ne akan abubuwa guda uku uku kuma suna koma kan daya dukan su in ka haɗa su suna komawa ne akan ko dai iftira'ul kadhibi ala Allah mutum ya kirkiri ƙarya ya jinjina wa Allah ko kuma takzibu ayatillah mutum ya ƙaryata ayoyin Allah ko kuma saddun an bilillah wato hana hanyar Allah kar ta ci gaba wani abubuwan guda uku ma suna komawa kan abu ne yin faɗa da Allah ta hanyar ya faɗa ka ƙaryata ko kuma ka kirkiro ka ce ya faɗa shi ko bai faɗa ba ko kuma ya ce ayi kaza kai kuma ka hana a yin kaga wannan aikin faɗa da Allah ne to dukkan su Allah yana cewa babu wanda yake zalunci sama da wanda zai nemi fada da Allah wannan ya zalunci kansa ai saboda ba wanda ya cuci kansa sama da wanda ya nemi fada da abin da ya fi karfin sa da ƙaryata ayoyin Allah ai ya fi karfin ka ka cuci kanka ka ɗebo ta da yawa da kuma ka kirkiro ƙarya ka jingina wa Allah da kuma Allah ya ce ga hanyarsa kai kuma kai ba kai ba kuma ka hana wani mayi duk inda ka ga wa man azlamu al-qur'ani ko fa man azlamu yana koma kan wannan ne misali a akan shine Allah maɗaukakin sarki dangane da ƙaryata ayoyinsa za ga ayoyi da yawa na wa man azlamu mimman kazzaba bi ayatin lahi ƙaryata ayoyin Allah da irin su faɗin Allah ta'ala mimman iftara ala lahi kadiban aw kazzaba bi ayati kaga ƙaryata ayoyin Allah ne to kaga wannan da kuma faɗin Allah ta'ala mimman kazzaba bi ayati rabbihi summa a'rada anha kaga kazzaba duk dai ya karyata sai kuma wanda shi kuma bai karyata ba ya kirkiro nasa ne sai ce Allah ne ya ce shine duk inda mimman iftara ala Allah kadiban wanda ya kirkiro wani abu na karya ya jingira shi ga Allah shi ma suna da yawa a cikin alkur'ani duk sai ka hada su akan wannan ko mimman iftara ala Allah kadiba wa huwa yud'a ila al-islam ko mimman iftara ala Allah kadiban duk tafiyar su ɗaya ne sai kuma wanda ya shafi saddun an sabilillah hana hanyar Allah shi kuma shine duk sauran da suke kama da wannan faman azal wa man azal mimman mana'a masajidallahi an yubkara fi hasmuhu kaga mutum ya hana kar a je masallaci ko ya hana wato ko ya rusa masallaci ko ya hana mutane su bauta wa Allah a masallaci kaga wannan ya toshe hanyar Allah ne yayi fada da Allah haka kuma wa man azal mimman katama shahadatan indahu min Allah kaga shi ma yi fada da Allah ne ta hanyar toshe hanyar Allah to duk inda ka gansu guda uku ne duk suna komawa akan yin fito na fito da Allah ne don haka babu cin karo a tsakanin su mai tambaya ta gaba yana cewa dan Allah auren mace sama da ɗaya ga wanda yake da ikon yi farilla ne ko kuma dai ganin dama ne kuma shine a alkur'ani asali ko kuma yin ɗaya shine asali ina mai tambayar ne ba wai ce cewa dalili akan wannan shi ne ya ji Allah maɗaukacin sarki ya ce sanki huma tsaba lakum minan nisa'i matna sai ce me wasu thulatha sai ce me wa ruba kafin ya ce fa in Allah Allah adilu fa wahida in ba za ku iya ba sai ku ɗaya. to wanne ne asali asali shi ne ka fara da biyu ko uku ko uku ko kuma ka fara da ɗaya, wanne ne asali asali ga aiki ne fara da ɗaya tunda da ɗaya ake fara fije in ka ji an ce matna ai ya nufin cewa akwai ɗaya nan akwai ɗaya nan amma dole an samu ɗaya kafin ɗaya a fahimta don haka asali shi ne ɗaya da shi ake farawa amma wannan ayar waɗansu malamai sun ce shin ayar tana nuna cewa yin mace sama da ɗaya shi ya fi ko kuma yin mace ɗaya shi ya fi kuna fahimta ko malam bin baz an tambaye shi yace asali dai shine mace sama da ɗaya shi yafi tunda Allah ya fara faɗan su masana wasu la tawaru ba amma su kuma gwargwadon dama ne wannan dama biyu to wanda kuma yana dama sama da biyu wanda yana dama zuwa hudu sai Allah ya jira su haka wanda bai da dama sai ya koma ɗaya sai nuna cewa yin sama da ɗayan shine asali domin shi yafi lada an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba haka ayar take nufi ba suka ce ka dubi siyakin ayar Allah cewa yayi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa idan kuna jin tsoron ba za ku iya adalci wa marayu in kun aure su ba to ga waɗanda ba marayu ba minan i sauran mata matna in ka gara ma har biyu ma kana iya yi wasu lata in ka gara ma kana yi har uku in ka gara ma kana iya har hudu duk da ba maraya ba marainiya ba tunda kana gani marainiya za ta takura maka ko za ka takura wajen mata adalci sai ka auri wanda ba marayu ba ana iya samun biyu ana iya samun uku ana iya samun hudu don haka siyakin ba wai yana nufin cewa wai generally ka yi biyu ko uku ko hudu shi yafi ba a'a yana nufin cewa wato kana da damar yin biyu ko uku ko hudu a cikin sauran mata waɗanda ba marayu ba sai Allah ce in kuna tsoron sai ku dawo ɗaya ala kulli hal in ka tara dai yin aure asali shine farawa da guda daya wanda yake da hali shine zai iya sama da daya tunda Allah ya ce fa in shiftum Allah ta'dilu fa wahida wanda baya da hali ta hanyar yana tsoron ba zai iya adalci ba to shi bai halatta ba tunda sharadi ya nuna sai kana da damar yin adalci kafin ka yi biyu ba kaga ɗaya isa ce asali amma wanda yake da damar yin adalci kuma yana da halifa to wannan an fi so ya yi sama da ɗaya saboda ya tabbata a cikin sayar bukhari inda abdullahi dan abbas yake cewa yake cewa wato almajirinsa ya ce masa ta zangwac yake kaya wuri ce bai ne ce ka yi kuma za ka yi ma ba ɗaya da ka tsaya ba ka wuce yake fa inna khaira hadhihi al-ummati aktharuha nisa'an domin wanda yafi alheri a cikin wannan al'umma shine wanda yafi yawan mata ibn hajar a ƙarƙashin wannan cikin fatu bari yake cewa mai mata biyu ya fi mai mata uku lada mai mata uku ya fi mai mata biyu lada ko da a ce mai mata biyun shine na'ibin mai mata mai mata mai mata ɗayan ko mai mata uku shine na'ibin mai mata biyun shi na'ibin ya fi farala ya fi alheri saboda mene saboda matansa sun fi yawa in ji ibn hajar <laughs> sakon ya isa ko? mu tsaya haka ne? da bari mu ɗan ƙara biyu kawai wannan yana cewa ya yi accident ne sai ya zama ya ɗauki lokaci baya iya yin sallah a tsaye wani lokaci ma ya kai lokacin da ma bai wasu sallar ba yanzu ya zo ya warke amma kuma bai san adadin kwanakin da bai yi ba a ciki ya zai yi rashin lafiyan ka na ya kasu kashi biyu ko da rashin lafiyan da ya fitar da kai a ka baka da hankali baka san ina kake ba ta hanyar ka so me ko na abu wannan ba sai ka rama ba ya riga ya wuce saboda mal a'malu niyyat aiki yana inganta ne da niyya kai kuma baka da hankalin da zaka yi niyya to haka an dauke maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufiyar qalamu an salata an ɗauki dauke a kan mutum uku daga ciki akwai almajnun hatta ya mahaukaci sai ya farfado kai kuma hukuncin ka na mahaukaci ne ka in ka ta bugu ka kai kwanaki baka cikin yakin ka sai ka farfado <clears throat> to sallar da take tsakani ba sai ka rama ba bisa ga zancen da ya filin jaya duk da akwai sabani a tsakanin malamai amma in dai hankalinka bai gushe ba to bai kamata a ce ka bar sallah ba kowane hali kake ci ko da mutum ya kone ne duk jikinsa ya kone ba inda zai iya motsi ma haka ma yi sallah da zuciyarsa a hankalinka yana jikinka ko mutumin da duk jikinsa na jasa ne in dai kana cikin hankalinka kai sallah kawai ko mutumin da baya iya magana baya iya motsi baya iya kyafta ido yana nan kyam haka amma shi a hankalinsa ya sani ya san lokaci yayi sai ya sallah a cikin tunaninsa kuma wannan sallah ba sai ka sake ta ba amma in mutum ya yi wancan kuskuren yanzu sai karama ta yaya za karama shine karama sai ka daina jin akwai saura kawai kai ta sallah he ka da gaskiya kan sun kare ai duk yanda aka yi dai ciwon da kai sati ka zare sati hudu to sai ka na sati ɗaya in zai sa a ce ka ji sun kare in ba za su kare ba ka yi sai ka ji cewa kamar sun kare wanda za mu tsaya a kai shine wannan da yake cewa shin mutum in ya karanta alkur'ani a asirce yana da lada na kowane harafi ɗaya yana da shi wanda ya karanta a asirce da wanda ya karanta a bayyane inda babu lada a asirce aure za a yi sallah a asirce ba sannan tambayar ta gaba yana cewa menene hikimar cikin ayoyin a menene yana idan mutum ya yi kuskuren kashe kafiri wannan mun yi bayanin shi a cikin tafsirin suratul nisa ba banbanci tsakanin musulmi da kafiri a wajen hukunci inda kafirin Allah na alladina bainahum wa kun nisa mun kuma yi misali da cewa kiristocin da suke Najeriya suna cikin wannan hukuncin mutum ya kaɗe shi da kuskure to Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana min qaumin kuma wa hum mita fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina mutum zai biya diya sai dai biyan sa rabi ne akan na musulmi sannan kuma mutum zai yi kafara idan ba zai iya yan ta baiwa ba wannan shine abin da yake dacewa to kuma iya waɗanda za su samu damar amsuwa kenan cikin waɗannan tambayoyi yanzu zan bi kafin magana zuwa ga Sheikh Umar wanda shi zai jagorance mu da sauran abubuwan da suka rage abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 a wannan rana ya haɗa mu a wannan waje mai albarka inda a irin wannan yanayi da irin wannan lokaci mun saba haɗuwa da juna domin munasabar a rufe karatun tafsiri da ake gabatarwa a wannan jami'a ta abubakar tafawa bulewa university da ke nan bauchi wanda shi chief imam dr mansur isa yalwa yake gabatarwa karkashin jagorancin kwamitin shura da take jagorantar muslim umma na wannan jami'a muna fatar allah madaukakin sarki ya saka wa shi dokta da ya gabatar da wannan karatu tun daga farkon ramadana har zuwa wannan lokaci sannan su a kwamitin shura da suka dukkanin al'amura na al'amarin gudanar da da kuma kula da harkokin addini a wannan jami'ar yake su muna fatar allah ya saka musu da alkhairi ya ba su ladan jagoranci Wannan muslim umma gaba daya muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi gudumawar da duka ake bayarwa Allah ya sa wa kowa a mizanin kyawawan ayyukansa al'amuran da za mu gabatar da insha Allah na munasabar rufewan ba su da yawa ba su da tsayi in Allah ta'ala ya yarda gaban farko dai muna amfani da wannan damar kamar yadda muka saba na marabtar 'yan uwa da Allah madaukakin sarki ya ba su damar halartar wannan majalisin a wannan munasabar na rufe wannan karatu duk da kasancewar karatun na bana ya sha bamban da na kowace shekara to amma dai alhamdulillah yau din da ya zama za a rufe an samu damar kuma kasancewa a bagiran da dama aka samu gabatar da karatu muna maraba da kowa da kowa musamman a madugu uban tafiya jagora na wannan jami'ar shine vice chancellor professor muhammad awal abdulaziz muna marabtar sa da kasancewa tare da mu a wannan majalisin jami'a gida ne na manya-manyan malamai manya-manyan shehunai ina nufin professor ta iya yiwa muka ce sai mun yi acknowledging na presence din kowane professor da yake wannan bagiran mai yiwa za mu ɗauki tsawon lokaci ba mu kammala ba sai dai a dunkule mu ce dukkaninsu da professors da doctors da wane ne da wane ne duka muna muku maraba muna godiya da kasancewa tare da mu a wannan majalisin na akwai malaminmu malam tukur mu'az wanda tsohon mai baiwa gwamna shawari akan harkokin addini na jihar bauchi yana tare da mu a wannan majalisi muna godiya da wannan sharrafawar allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai justice mu'az abubakar wanda yake justice ne na abin nan judge ne na high court number 7 a nan cikin garin bauchi shi ma ya sharrafa mu ya kasance tare da mu a wannan waje muna fatar Allah ya saka masa da alkhairi yan uwa gaba ɗaya muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi mutane uku ne insha Allah ta'ala za su gabatar mana da jawabai dukansu kuma Allah ya zai zamu a takaice a takaice kamar yadda muka saba a kowace shekara daga cikin yan uwan shi malam abokan da'awa muka roki alfarman ɗaya daga cikinsu ya gabatar da jawabi a takaice a madadin saura wannan shekarar insha Allah ta'ala za mu roƙi alfarman imam aminu rabi'u abu rabi'a babban limamin masallacin juma'a na usman bin da ke GRA shi zai gabatar mana da jawabi a takaice ta yayyuwa cikin 'yan mintoci biyar saboda shi imam Allah ya azurta shi da faslul khitab cikin takaitaccen lokacin Allah da zai isar da sakonni masu yawa so muna sa ran Allah ya da imam ba zai wuce mintoci biyar din ba insha Allah daga nan za mu roƙi ciyaman ɗinmu na shura shi ma zai gabatar da jawabi daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu roƙi alfarman mai girma bayan sala ya ɗan faɗi kalmomi na sanya albarka insha Allah ta'ala sai mu rufe don haka yanzu muna gayyatar imam aminu rabiu abu rabi'a da ya zo ya gabatar mana da jawabi a tabbace insha Allah Thank you.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 wanda shi ne mai kowa kuma shi ne mai komai sannan muna mika gaisuwa ga waɗanda suke jagorori musamman shi shugaban jami'a da shugaban kwamitin masallaci da dukkan waɗanda suke jagorori <clears throat> kamar yadda aka faɗa ni ba wani dan dai al'ada ne ta gudana sai an yi wata irin abubuwa na bayanai amma dukkan abin da ya kamata a faɗi shi dr mansur ya faɗa ba wani jawabin da za ka yi ma mutumin da aka fassara littafin Allah da sunan ma'aiki sallallahu alaihi Sallam shine komai da komai sako in ya shige na Allah yana kasa da shi magana idan ta dan adam ne ba su da wani tasiri da wani ƙaimi kamar ta ba ko kusa ma ba za ta azabta Allah da ta ubangiji ba so babban abin da nake ba mu shawari da kuma nasi'a shine wa'annan ayoyi na alkur'ani da aka fassara ya zamanto muna bibiyansu mu ɗauka kamar aji muka shiga shin abin da aka karanta aya goma ne ashirin ne ɗari ne ka riƙe fassaran abin da wa'annan ayoyi suke ciki ko baka riƙe ba da yawan mu abin da ke damun mu shine tafsirin qur'ani ya kamata ya zamanto domin a gane ma'anan alqur'ani ne ba iya wa'azi kadai ba su amma yawanci akan bai da shi kamar wa'azi ne sallah daga ranar da aka gama inda za ka zo ka ce mutum wannan ayan ya maka translation nata zuwa hausa ba zai iya faɗa maka ba so wannan kuma ba zai ba da sakamako wanda yake mai kyau a cikin rayuwar mutum ba saboda shi duk abin da ka ji shi yana shigewa amma duk abin da ya zama to ilimi to duk da ka ɗauko littafi zai sake dawo ka. yi tare da cewa ai mata babu wanda ya kai su tasirantuwa da wa'azi da gaggawa sun fi yawan kuka sun fi yawan ka ga yanzu yanzu hankalin su ya tashi amma kuma babu wanda ya kai su wa'azi ya fita da wuri fit kamar su saboda mai saboda suna da karancin ilimi amma kuma suna da saurin ɗaukan wa'azi su wanda nuna maka cewa duk abin da zama to ilimi ya fi zama a jikin ɗan adam sama abin da ya zama to wa'azi so gaskiya ina kira ga yan uwa musamman yan uwa na matasa akan cewa mu ɗauki tafsirin qur'ani ya zama to mana makaranta da ban iya tafsirin suratu kaza ba bana an yi karanta mala ya karanta da mu suratu anfal ko suratu kaza kuma na san ma'ananta idan da ka ɗauko qur'ani kana bibiya kana tafiya kana karanta ayan farko tare da ni kana tare da ma'ananta ni na sani cewa tabbas idan muka maida alqur'ani idan mun zo za mu iya sanin ma'anansa da yawa daga cikin abubuwa na sabon Allah da wayansu al'amura wanda muke ba daidai ba za mu gyara su sau da babu wani magani a rayuwar dan adam kamar littafin Allah ya ayu an annasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa' wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa' su wannan abu ne wanda yake duk shifa da ake magana muna saukar da qur'ani saboda zaman waraka la shakka babban abin da Allah yake nufi shine waraka na mai abubuwan da suke cikin zuciya na'am yustashfa ana neman magani ciwuka na zahiri da alqur'ani amma wannan yana bangare na biyu ne asalin babban magani ba shi ne wannan ba shi ne za a yi ilhaƙinsa ya halatta amma asali shi ne a shifa limatis su zo so yana da kyau don Allah mu kokari akan fahimtar ma'anonin alqur'ani da gane sakonnin da suke cikin alqur'ani abubuwa da yawa za su yaye daga cikin rayuwar insha Allah kuma tsoron Allah ba zai karu kusancin mu ga Allah zai karu ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da su iya tasiri a rayuwar mutum kamar yadda littafin Allah ya tasiri saboda gwargwadon girman wanda yi magana gwargwadon girman magana gwargwadon tasirin magana gwargwadon waye yi ta duk yadda sako ya zo daga yanzu gwamna ko daga minista ko daga waye ba zai yi tasiri ba kamar yadda za a ce daga wa daga shugaban kasa ne wanda babu wani musu akai wannan misali ne ba ina kamanta Allah da halitta ba ko kana ana kiransa misalu da aula to ina kuma idan Allah ne walillahi al-masalu al-a'la so ni wannan shine a dunkule sako na abinda ake na tafsiri ya zamanto mana makaranta na biyu a gurguje minti da aka bar shine eh, abubuwa da suka ta faruwa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zamanta wannan shine na ƙarshe a cikin rayuwarmu babban abin da ya zama wajibi a kanmu shine roƙon Allah da kuma tuba zuwa ga Allah sannan don Allah saboda ban san me ya faruwa nan gaba ba, gobe yana halin Allah wannan din ma wani zai zai faru bai zai faru ya haifar da kace nake da sabani a bangare guda akan matsalolin da suke da alaka da wannan annoba a ilimin fikihu da hukuncin al'amarin da izo ciki na rufe masallatin ko ana jami da duk dambaruwan da aka yi ya zama sabon abu sako na ni ana shi ne ya kamata mu ƙara bincike akan matsalar ilimin addinin musulunci idan da irin wannan abu ne zai zama to ya rarraba kan al'umma wani na ganin malam wane malamin Allah ne malam wane malamin gwamnati ne malam wane ba yahudi ne malam wane mai san duniya ne malam wane kaza ne kuma mutane haka suke yi tasnifin mutane ma'ana haka suka rarraba mutane suke takasi musu, kuma zai da wannan mai imani da su shi ya ga musu yanda ya faɗan haka yake wani malamin zai fito ita bala'i cewa wanda yi wanda abu sai ya amsa kwai a gaban Allah wanda ce a'a akwai uzuri to me ya sako ne sako shi ne yana maka cewa akwai karancin karatu na harkar addinin mu a cikin rayuwar musulmai na biyu akwai karancin karatun tarihi na musulunci ba mai duk abin da zai faru yanzu in Allah ya yarda sai ka samu wata waqi'a ko hadisa ko wata qadiyya ko wata matsala da irinta ta faru a baya ko sama da ita ba wani abin da zai faru wanda ke sabo ne sai dai a ce an taɓa yi shekaru kaza ko an taɓa yi ƙarni kaza amma sabo fil totali ne zai zama sabo mu a wurin mu a karnin da muke rayuwa annoba ya faru ba ne ba biyu ba abubuwa sun faru na musulmi daban-daban ya kamata mu koma ga littafan mu domin in irin wannan ya faru mu dinga samu sauki a cikin al'amuran mu a ƙarshe ina kira kan cewa don Allah mu yi ƙoƙari mu san cewa matsaloli irin waɗannan manyan matsaloli ne kowa ya kokari ya zauna iya daidai gwargwadon abin da Allah ya zauna da shi Allah madaukakin sarki ya ji kan mutum ya haskaka wa mutum da isan matsayin kashin kansa wallahi duk kusan rayuwar da muke a yanzu a duniya ba mutanen da suke shiga abin da babu ruwansu kamar mu Najeriya kuma Najeriya babban arewacin Najeriya kowane mutum ya zama malami kowane mutum mai fatawa ne kowane mutum zai iya buɗe baki magana akan harkan addini ya kafarta wanda yake so ko ya fasikantar da wanda yake so ba haka a bayan duniya in ba mu da muke rayuwa irin wannan ba mas'alan nan mai tsoratarwa ne Allah ya riga ya faɗa mana yadda ta in ta zo wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ni Allah yace fa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alima alladhina yastanbitunahu minhum Allah ya ce al'amari in zo na firgitarwa ko kaji ko kaso corona abu na firgitarwa matsala ne wanda ke cikinsa akwai tsoratarwa ko da aka yi kowa ya firgita al'umma sun shiga wani yanayi tunani ya canza to idan irin wannan ya faru a cikin al'umma musulmi za a yi Allah ya ce a za'u bihi sai su kama yada al'amarin suna posting din shi suna sharing suna maganganu kowa a yanda ya zauna da yanda yake zaune kawai sai ya yi tsokaci a kai Allah ya ce wannan ba haka yake so al'ummar musulmi su rayuwa falau rabbuhu ila rasul in manzon Allah na rayu duk abin da ido sabo na firgita wanda da ba a san da ido ba to a zai a samu manzon Allah a ruga gaban sa a ce annabi wannan al'amari kan ni ne shike in annabi yanke hukunci abin da ya fara dole kowa ya zauna hatta bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum dole kowa ya dauka ya sallama so idan annabi ya rasu baya nan ba sai Allah yake wa ila ulil amri minhum tun da annabi dole zai rasu to ran da babu annabi abu ne firgici mai tashin hankali ya zo ya samu al'ummar musulmai kar su daga hankali in dai da su bi karatun qur'ani to a shi zuwa ga ulul amri makan ulul amri ulul amri Allah ya faɗa la alima alladhina yastanbituna minhu anan ina nufin malamai a wannan bangaren so yana da kyau wannan al'amura a dinga barinta ga malamai sannan malamai ba dole zaman sun ittifaki a wurin bayyuta ba tunda matsala ce na nazila samuwa ce ba a san da ita ba dole hukuncinta ya zama tun kiyasi ne istiadi ne kuma na kiyasi wannan wajibi rarrabuwan kan malamai baya nufin cewa ba su yi gaskiya ba yadda kake karanta littafan fikihu wannan yace farman alula biyar wannan yace hudu wannan yace bakwai wannan haka dole da a samu irin wannan irin da ake faru to amma menene abin da ya kamata mu ɗauka sai mu gana addinin musulunci duk mas'ala ijtihadiyya قياسيا matsalar da babu كل كل kullu akan ta a qur'ani ko idan malamai suka zauna wannan yace shi yana ganin kaza ne wannan yace yana ganin kaza to a ka'idan musulunci ana bar ma wanda yake jagora na mulki ya dauki ɗaya daga cikin ra'ayin nan ya farlanta ma al'umma kuma dole su shi so da idan kace kar a yi haka sai wannan ya dauki ra'ayin wancan malam wanda ya dauka ba wancan ita babu ruwanta ku saurari malamai kowa ya yi to ai ya zamanto babu gwamnati kenan kuma al'umma ba su da makoma ba su da za a faɗa musu ba a haka addini sannan kuma ka'ida ne mun sani biyu a cikin ustazai da yan uwa na almajiri sun karanta hukumul hakim yarfa'ul khilaf duk saban da malamai suka yi inda mas'ala isti'aniya mai hukunci mai mulki in ya dauki ɗaya daga ciki to ya dauke sabanin sabanin babu shi daga yanzu in ka zai zama alƙali ce maka matar ka sake uku kayi a kalma ɗaya saki uku ne wani malamin ka a gefe yace maka saki ɗaya ne dole na alƙali za a bi ƙarya kake kace maka malamin zaka dan shi ba hukuma bane in kuma wannan malami yace ni na dawo maka da matanka to dole a kama shi a ɗaure shi saboda bai san me yake ba da matsala ce khilafiyya to yana da kyau mu tsoron Allah wani ya turo maka wani dinga turo min karatun malam haifa bayan kwana biyu sai turo bayan kwana biyu sai turo na ce ha to ni har karshe na gane me yake nufi ma'ana na dawo da ra'ayina na ɗauki ra'ayin malam aikan cewa wa'annan shugabanni sai Allah ya kama su sai da su ɗan sakwai a gaban Allah abin da ya fara ijtihadi ne irin nashi ina jinjina masa ina kaza amma ba na tare da shi a karatu akan abin da shugabanni suka yi a wajen a farkon wannan matsala da yadda ya taso a duniya da kasashen da suka ci gaba suka fi mu komai a technology suka yi ɗanɗana kudansu kai kana irin najeriya ka ce baka firgita ba kana shugaba to baka da hankali amma yanzu aka gane abin Allah ya kaddara mu ba zai mana illa biya ba ba ga hukuncin ya fara canzawa ba ya kamata mu zamanto masu nutsuwa mu zamanto masu hankali ni wannan duk ina magana akan sallah ne ban yi magana akan lockdown na abinci wanda babu ruwa amma akan matsalan addini cewa za a iya rike masallaci za a yi kaza wani da gaske ba abin da dai ana wannan in hukuma ta ga cewa maslaha na mutuwan al'umma da bala'in da ya same su in an samu kaza in an samu kaza in dai san hada malamai suka bata wannan fatawa ba yanda za ka yi ɗan uwan musulmai ba a fahimtar qur'ani da hadisi sai ta hanyar manzo Allah ba a gane abin da Allah yake nufi sai ta hanyar malamai wannan shine kaidar addinin musulunci Allah ya ba mu zama lafiya a cikin kasan mu Allah ya raba mu da yawan zafin kai mai tsanani a cikin al'amura Allah ya dawo da mu cikin ayyuka in an yadda eh, duk da ba ba fage na bane amma dai na ji akwai wata tambayar da aka yi hankali yayi da ita da so in fara so amma tun da malam ya amsa akan maganar kamar azlamu waye da sauransu wataƙila wani lokaci an hadu za mu lokaci akan matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu imam aminu rabi abu rabi'a muna godiya allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi sakonnin da ka isar cikin waɗannan takaitattun kalmomi allah ya saka maka da alkhairi allah ya fa'idantar da mu ah, zafin kai da wasu suke dauke da shi akan wannan kadiyar muna fatar Allah ya sa wannan sakon ya zamo ya sassauta ya yi tasiri insha Allah ta'ala yanzu za mu gayyato ciyamanni na shura dr ms adam da zai gabatar da a takaitacciyar jawabi insha Allah ta'ala madadin kwamitin shura madadin muslim umma na jami'ar abubakar fawa balewa da ke nan bauchi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina fara ƙiƙa godiya ta da Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da mu yau a nan da rufe wannan tafsiri da aka yi wurin kwanaki ashirin da takwas a wani falo a can saboda wannan abubuwa da suka dinga faruwa to dole miƙa godiya wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mana wannan sassauci ma abu muna fatan kuma Allah ya kawar mana gaba ke dan insha Allah godiya ta musamman ga shugaban wannan university da kullum mun tashi zai wasu abuwa namu na gudanarwa a nan yakan tsaya sosai ya taimaka to ina so in yi amfani da wannan <clears throat> daman ah, duk da dai ah, ma'aikatan university ba su da yawa ciki da mana ga insha Allah muna da wanda su isar da sako ah, tun da abin da aka fara shi amma shi ba tun wani akwai wani sabon abin da aka kawo jami'a da ake so mu shiga ciki da wurin magana biyan kuɗi wa ma'aikata to tun lokacin muka samu ɗan matsala don dama asusun umman nan da muke gudanar da gyaran masallaci wannan irin wa'azin da sauransu duk al'umman ne da suke aiki na suke ɗaba tarosisi to aka shigo wancan abun aka mana shi sai zama an tsaida wannan dan contribution din da yan uwa suke bayarwa za a dinga taimakawa yau wurin watanni nawa ke nan ce uku ne ko hudu ba a samu ko kobo to shi za mu ji gudanarwa to mun yi ta tunanin yadda za a yi <coughs> mu isar da sako ma su yan uwa cewa lallai ga abin da yake faruwa fa dama wannan ɗausisin da kuke babu shi ake yin abubuwa da shi amma yanzu ba zuwa to waɗansu da muka yi gasu su a gefe suka ce to ai yanzu kuɗin namun ma ifa ya kasa na daɗin ma duk da an ce an dawo mana da wanda ake tura muku amma yanzu mun kai salarin ya kasa so akwai dai ɗan damuwa akan abuwa ɗin tsana neman tun da yanzu aka fara shi za su ɗauki ɗan lokaci kafin a gyaro abubuwa ɗin to ina son yan uwa mu yi tunani yawa mu ga yadda za mu gyara wani amma in ya ci gaba haka yan watanni kuma to lallai wasu abubuwan mu da yawa da su tsaya na gudanar da abubuwan tun da abubuwan ya kusan zuwa ƙarshe malam ya ɗan tsokaci kan insha Allahu mun tsaya kan za a yi eid a na masallacin ranar sallah in Allah ya sa gobe ya zama sallah to gobe in kuma jibi na to insha Allahu kuma ya fi time so ya dai ɗan yi maganar yadda abun ya taso an yi taro gwamnati ta kira malamai sun zauna sun da wani abin har yanzu ana nan yana nan ya yawo ake ganin aji to don Allah za a dai suke mara aje a sallan jama'a yi wani amma dai a samin da the congestion din masallacin especially na idi in wasu masallaci manyan ya za su iya yin idin nan to za a samu raguwan mutane a guraben da ake sallar idi to sai mutane muka shawarci hukumar makaranta da sauransu ga abin da ake ciki su ce to ya kyau alhamdulillah za a iya yi sai a tsara yadda za a abubuwa ɗin don duk wani matakin da za a ɗauka kuma a ɗauka da inda kuma ka sake samu cinkoson kuma ana insha Allah to insha Allah wannan yana nan za a insha Allah sai kuma kusan na ƙarshe shi mu allah da kula gita mu gaban a nan a brother malam masu. <clears throat> muna fatan allah ubangiji ya ƙara masa buɗe da ɗaukaka kuma da tsawon rayuwar insha allah mu ta irin wannan karatu muna fatan mu kuma da muke samu allah ubangiji ya rufe mu da yin aikin ci mahaifin suna tare da mu a nan kullum a can da mana ka duk da shi aka ta yi to muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya <clears throat> ya Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya addu'o'i su dake ta mana mana godiya a kai ya Allah da ya tabbatar da alkhairinsa ɗajen kusan dai na taɓa kowa maganan <clears throat> yan uwa da na tabbatar da duk da ba taro anan ba amma ana bin karatun malam a ta su rediyo ne ko cikin tv da sauransu da ake ya gani <clears throat> tun da dama ɗauka wanda aka ɗan jefa a yaɗa katun mala ya ɗan tafi da nisa kusan ma ni zan ce a wannan karon katun su bai tafi a min a bayan katun bai tafi kamar na wannan ba domin na ga tambayoyi daga saudi arabia daga south africa daga ina daga ina duk suna gani mun samu wani sun taimaka aka dinga jefa abun a yanar gizo duk duniya over the globe ana ganin sa insha Allah so Allah umar da ƙarfa asiri ya Allah ubangiji ya sa mara daga cikin wanda insha Allah za mu ga <clears throat> na baɗi insha Allah eh, sai da tsabbana assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya taka da alkhairi eh, dr ms adam chairman na eh, shura committee insha Allah ta'ala yanzu za mu je a ajanda ne na kusa da ƙarshe insha Allah mun saba da cewa a ƙarshe malami kan gabatar da godiya ga ɓangarori da mutanen da suka cancanta sannan kuma sai ya rufe mana da addu'a shine abu na ƙarshe da muke rufewa da shi to insha Allah ta'ala gabanin gabatar da hakan za mu gayyato abin nan jagora kuma madugu uban tafiya na wannan jami'ar shine vice chancellor professor muhammad awal abdulaziz ya zo ya gabatar mana da kalmomi na sanya albarka insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ana magana madugu uban tafiya ah, mu dai a wajenmu madugu uban tafiya malam ne ah. za mu faɗi ai sai addu'a an halitta mu danye abinda yake ba mu ya fa wanda mu muke ba ba to dole mu mai alfahari da wannan a matsayin mu na masu shugabancin makarantar nan na muku murna da zuwa nan a bakar fabal university da kuma wannan mana fata alheri muna fata irin wannan zama mai kuma ake azumi kawai ake yi dama ina magana a shi shugaban shura ya kamata mu kara buɗa shi da aka buɗa zai taimaka wa kowa kuma na ba shi kan cewa mun ga amfani technology a cikin wannan lamarin an kawo lockdown physical distance but uh, ni bana ta social distance because to me social distance abin da yawa so amma physical distance ne the best not social distance to tun da kama na physical distance a kayan mu muka samu uh, hanyar da za a tura wannan nan ya kamata duka tun baya ma a mai da su haka a tura su saboda uh, allah da za a samu wani archive na duka tun malam Ah, muna masu fata alkari da sauran malaman suka zo suka dan sa ɗauki a cikin wannan abu muna barka da zuwa ko da gidan shi ba baki ba wani babu a cikin <laughs> a wajena to amma dai muna muku barka da zuwa muna fata wannan ibadun da muka yi a wannan lokacin Allah karbe su ah, Allah ya kara malamin imani ya kara bashi nisan kwana saboda abubuwan da muke samu a da sa samu a cikinsa mu ƙara samu saboda mun fi moransu akan yadda ke moranmu sau saboda shi yana nan haske ne suke ba mu ta da za mu tafi a Allah kawo mu da muke yanzu ni ne ba malami bane amma ina ganin zan iya ba da shawara a batun sallar juma'a sun malamai za ku iya tattauna ai da babu ba na ba da abin ji hausawa me yasa ba a duba kan tun ana yin kamta salawatu wannan masalacin da ake kamta salatu kowanne su sallar juma'a mana in zai yi ko a ɗan rage nan ba a ƙara yawan masarautar sallar juma'a saboda ai abin da ke faruwa shine cakuduwa in za a iya rage cakuduwa ina ganin za a iya sallar juma'a insha Allah na ba da shawara da amma da su duba amma muna fata kowa Allah mai da kowa gida lafiya kuma Allah ka amana wannan azumin wannan masifar da Allah kawo mana Allah ya ɗauke mana saboda wadda mun yadda ko mu yadda ba a ta siyasa ce ko ba ta siyasa zuba ce a yi tazo kamar tsagi ne an ce karya ne amma ba tsafin ne hai akwai amma an ce karya ne amma akwai tsafin duk daka to haka ma wannan corona mu dage duk abin da shugabanni suka gaya mana mu dage mu insha Allah Allah sai kamar sauƙin sa muna fata Allah kowa da ya mai da kowa gida lafiya ba na kawo shi da Allah ila an tasabbu la atubu ilaik to yan wa jawabi kenan muka saurara na sanya albarka tare da shawarwari daga bakin vice chancellor na abubakar safa balewa university bauchi professor muhammad ahmad abdul aziz allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi a madadin shi dr mansur isa yalwa zan yi amfani da wannan damar domin miƙa saƙonni na godiya da addu'ar alkhairi zuwa ga ɓangarorin da aka saba a irin wannan munasabar akan mika saƙon ainihin godiya gare su daga bakin shi dokta ɓangare na farko muna mika godiya zuwa ga dukkanin kafofin sadarwa waɗanda suke watsa waɗannan karatuttuka da shi dokta yake gabatarwa musamman kamar misalin hausa bakwai tashar talabijin ta hausa bakwai da ditv kaduna da nta bauchi da tashar glove fm bauchi duka waɗannan kafofin sadarwa ne waɗanda tare da su aka yi ta tafiya ana gabatar da karatun kuma suna watsawa kai tsaye yau sannan kuma da garanti rediyo kano sai kuma waɗanda su kuma za su zo su watsa a nan gaba kamar misalin sunna tv da afirka tv da kuma manara tv waɗanda sai bayan ramadana su kuma suke watsa dukkan waɗannan karatuttuka da malam ya gabatar a cikin ramadan muna gabatar da godiya da jinjina duka ga waɗannan kafafen sadarwa sannan kuma da waɗanda suka ɗauki nauyin ainihin abin nan gabatar da waɗannan darussa ɗin a waɗannan kafafen kamar misali a tashar tv ta hausa bakwai akwai wani bawan allah daga jamhuriyar kamaru mai suna alhaji rilwanu sharubutu shine wanda ya ɗauki nauyi ake watsa wannan shirin kuma ana watsawa ne kai tsaye malam yana gabatar da darasin live ake gabatarwa kai tsaye a wannan gidan talabijin na ainihin hausa bakwai muna fatar allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kamar misalin shirin da ake gabatarwa a ditv kaduna an yi ta watsa wannan karatu da kuma garanti radio kano ina sa ran wani bawan allah ne shi kuma wanda bai ma so a faɗi sunansa wani bawan allah ne tun daga new york a united states of america ya ɗauki nauyi a waɗannan tashoshin guda biyu shi ya ƙi ma a gai a abin a bayyana wa al'umma kowane ne shi to amma dai allah ya san kowane ne shi muna fatar allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan waɗanda suke zuwa kuma su ɗauki nauyin watsawa a gidan talabijin na manara tashar manara mun sani tasha ce ta ƙungiyar da masu izaratul bidawa ya kamata sunna su suke ɗaukar nauyin watsawa muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi sannan sunna tv daraktan sunna tv ɗin dr ibrahim adam umar bisina shi yake ɗaukar nauyi yake bayar da dama ake watsa wannan shirin ba tare da samun tallafi ko bayar da wani abu daga wajen wani ba muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi haka su ma Afirka TV suna watsa wannan shirin su ma ba tare da daukar nauyin wani ba su suke watsa shirin domin faɗaɗa amfanuwa da wannan ainihin karatuttuka muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kamar yadda kuma shi ciyaman na shura ya bayyana wannan karatun ana lokacin da ake gabatar da shi masu bibiyan karatun a shafukan sada zumunci musamman abin nan live stream da ake nunawa a facebook masu bibiya suna da yawa daga sassa daban-daban na duniya wannan daukan nauyin da jagorantar gabatar da wannan shirin da abin nan wannan abin da ake gabatarwa na live stream mun samu abin nan tallafi da jagoranci mai karfi daga wajen wasu bayan Allah guda biyu akwai malam Muhammad Abu Isa daga kasar abin nan Abu Islam daga kasar Belgium Ah, ya abin nan ya bada gudunmawa sosai Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai Alhaji Ahmad shi kuma daga Germany waɗannan mutane guda biyu sun yi mana gudunmawa da ba abin nan sai dai mu yi addu'ar kawai Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya biya wa kowa sa ta alkhairi sannan gaba na biyu ah, al'amarin gudanar da harkoki na addini a wannan jami'ar kamar yadda muka sani duka su wannan kwamiti na shura sun danka su ne a hannun su waɗannan limamai na jami'a don haka dole mu gabatar da godiya na musamman zuwa gare su daga kan shi dr mansur isa yalwa wanda shine chief imam na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi idan na fi jami'ar abubakar tafawa balewa ina nufin jami'ar abubakar tafawa balewa <laughs> allah ya sa saƙon ya isa yawa sannan kuma na biyu sai abin nan babban mai tallafa masa na farko shine dr aminu umar wanda ban yi kuskure ba in nace duk wanda yake da alaka da wannan masallaci da na yau campus ya sani cewa gaskiya tsakani da Allah babu wanda ya kai shi kokari da lazimtar bai wa wannan masallacin hakkin saurin jagorantar salloli muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sai kuma abin nan kananun masu tallafa musu da Umar Shehu Aliyu da kuma Malam Ahmad duka muna addu'ar abinda muke gabatarwa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya karba mana gaba daya sannan bangaren gudanar da shi wannan tafsir din da shi Dr. Mansur Isa Yalwa yake gabatarwa da Alaramma Abdulrahim Mansur Isa Yalwa ban yi kuskure ba idan na fara gabatar da godiya ga malaminsa Malam Abdulrahman eh, Malam Aliyu Abdulrahman wanda shine mai jawa malam baki gabanin ya tsora ɗalibinsa akan kujerar domin ya ga kamun ludayinsa alhamdulillah na tabbatar da cewa malam aliyu abdurrahman yana jin daɗi yana alfahari da yadda yake ganin shi wannan ɗalibin nasa alarama abdurrahim mansur isa yalwa yake fafatawa dukansu muna musu fata da addu'ar allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi masu tallafawa da agazawa domin samun nasarar wannan tafsir ɗin kamar su malam lukman su malam ah, amir su malam sulaiman waɗanda kullum za a gabatar da wannan tafsiri ko babu kowa a wajen da ake gabatar da tafsirin dole da su dai suna nan da injiniyan da ke kula da janareto saboda ko ta kwana duka waɗannan dole ba za mu yi abin nan kammala gabatar da godiya wa dukkan sassa ba tare da mun ambace ku mun jaddada godiyar mu gare ku ba man la yashkurun nas la yashkurullah muna muku godiya Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi bangaren tallafawa da agazawa a tafsirin da bangaren tallafawa da agazawa a gudanar da harkokin masallaci inna zo wannan bangaren zan iya karawa da dattijo mai kokari baba garba muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Allah ya karba muku dukkan abin da kuke yi na gudumowa Allah ya sanya a mizani a kowace shekara mun saba samun tallafi da gudumowa daga wajen wasu bayin Allah musamman saboda tallafawa wa mabukata da kuma marayu a wannan shekarar ma alhamdulillah mun samu gudumowa daga wajen waɗanda muka saba samu waɗanda suka saba kawo mana gudumowa kamar akwai misalin alhaji suleiman muhammad hamisu daga jihar kano mazaunin garin lagos yana da kokari sosai wajen turo mana da gudumowa sannan a bana mun samu gudumowa daga garkuwan gwanaye shine gwani muhammad alkali daga jos ya turo mana da abin nan shinkafa waɗanda aka rarraba wa marayu abin nan muna muna muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai wasu bayin Allah daga nan kasuwan yalwan tudu waɗanda suka turo mana da yaduna waɗanda muka kakkasafta haka duka aka rarraba wa waɗannan marayun kuma abu ne abin nan gudunmawa ce da ta yi tasiri kwarai da gaske muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa wa kowa a mizanin sa ya ƴan uwa mu sani cewa duk kokarin da malami ke yi wajen gabatar da wannan karatu ba zai taɓa yin armashi ba ba zai taɓa yin nasara ba in ba tare da gudummawar ku ku mahalarta karatun da masu bibiyan karatun a shafukan da ake sawa da kafofin da ake sanya karatun ba don haka dukkan jama'ar da suke da kokari wajen halartar wajen da ake gabatar da karatu a yanayin da ake samun damar haka da masu kokarin bibiya a shafukan da ake sawa a lokacin da iya wannan damar ne ya samu da masu bibiya a kafafen yada labarai da ake sawa dukkan ku wallahi tare da ku ne gaba ɗaya samun nasarar karatun yake tabbata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka saurara Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa Alƙur'ani ya cece mu a ranar gobe kiyama Allah ya sa Alƙur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba duk abin da muka gabatar a cikin wannan wata na Ramadana na salloli da azumi da addu'o'i da abin nan sadakoki da kyaututtuka da tallafawa da biyayya da kyautatawa iyaye gaba ɗaya abin da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana wajen da muka gaza muna roƙon Allah madaukakin sarki ya cika she mana jama'a sai mu yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمد وارحم آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah muna tawassuli gare ka da wannan darasi da aka gabatar na littafin ka littafin alkur'ani mai girma dukkan masu bukatoci na alkhairi cikin mu ya Allah ka san mu ka san bukatocin mu Allah ka biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi masu damoyi cikin mu ya Allah ka san mu ka san damoyin mu ya Allah ka yaye mana damoyin mu gaba daya yan uwanmu musulmai da suka turo da bukatocinsu na addu'o'i kan bukatocin da suka sanya a gaba na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi waɗanda suka turo da bukatar addu'o'insu don wasu damuwoyi da ke damunsu ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye musu damuwoyinsu ya Allah ka yaye musu damuwoyinsu ya Allah ka yaye musu damuwoyinsu ɗan uwanmu musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke kusa ko waɗanda suke nesa ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka haskaka musu makwancin su ya Allah ka yalwata musu kaburburan su ya Allah ka sanya aljanna ta zama makoma a gare su ya Allah ka jibanci abin da suka bari na zuriya mu da muke raye ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka cikin rayuwar mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin zuriyar mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin karatuttukan mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin ayyukan mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin sana'o'inmu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin dukkanin al'amuranmu abinda muke fuskanta na damina ya Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka ya Allah ka ba mu damina mai albarka duk abin da ke cikin daminar na alkhairi da albarka Allah ka sadar da mu da shi duk abin da ke cikin sa na sharri ya Allah ka sanya kariya tsakanin mu da shi ya Allah muna roƙonka Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatocinmu ɗan uwanmu da suke fama da rashin lafiya waɗanda suke gida ko waɗanda suke asibitoci ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya wannan annoba da ka jarabe mu da ita a duniya gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana ya Allah ka ɗaukawa mana ɗauki Allah ka yaye mana ya Allah ka kawo mana ɗauki ka jikan mu ya Allah ka yaye mana babu wani mai iko ko mai dama ko mai dabara akan yaye ta sai kai ya Allah ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka ji kanmu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka yaye mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka kare mu daga fadawa cikin fitintunu na zamani ya Allah ka kare mu ka kare mana iyalan mu ya Allah ka kare mu ka kare mana zuriyar mu ya Allah ka kare mu da kariyarka ya ubangiji ya Allah ka nuna mana abin da zai dadada mana rai ya dadada mana zukatan mu cikin iyalanmu ya Allah ka kare mu ga barin ganin abin da zai musguna mana ya kuntata mana a cikin iyalanmu ya Allah ka kara mana albarka ya Allah ka kara mana albarka ya Allah ka kara mana albarka ya Allah ka sanya mana albarka cikin iyalanmu ya Allah ka sanya mana albarka cikin iyalanmu ya Allah ka sanya mana albarka cikin iyalanmu ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين نصيرا اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تكلف الميعاد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين